أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد babban bakonmu a wannan lokaci Sheikh Yusuf ibn Sheikh Rabi'u dan Alhaji wanda ya tattaki tun daga ƙasan Kaduna garin Kaduna ya zo mana ziyara a cikin wannan gari mai albarka garin Bauchi. Muna maka barka da zuwa. Tare da kuma dukkanin tawagar da ke tare duka. Wannan tare ne wanda za mu ce ziyara ne don Allah, don manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan tare da shi akwai babban jarumin malamin nan kuma hujjatul Islam Ashek Burhanuddin Ibn Maulana Ashek Aminu Malam Goje wanda wato ya karrama mu da wannan ziyara duk da cewa mu aka ziyarta baki daya. Amma kuma a ce an zo an zarce ku baki daya amma kuma an ƙara ziyartar ka ba karami abu ne muhimmanci. To alal hakika wayannan wasu kalmomi ne wanda ba su fi guda ɗaya biyu uku ba wanda la'alla za mu gabatar domin muhimmancin ziyara da kuma muhimmancin soyayya don Allah ba don komai ba sai domin wannan ziyara ce a hawiyya wuddiya ziyara ce wacce aka yi shi don Allah aka yi shi don annabi sallallahu alaihi wasallam to muna godiya da wannan ziyara ziyara nan ba na ɗaya ne, ba na biyu ne, ba na uku ba ne, in ba zan manta ba akwai ziyarar da an zo ba a haɗu ba sannan gashi kuma wannan an sake an yi na biyu wannan na uku ne ina tuna wasu bayan Allah da suka kai ziyara wa mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa kun zo ku ziyara na farko ba ku same ni ba kuka sake dawowa na biyu ba ku same ni ba kuka samu Allah na farko ma kun zo ku same ni ba kun samu Allah yace yanzu gashi kun zo kun same ni amma Allah kuka samu domin ba ni din bane ubangiji wannan hadisi na manzo Allah a'a ai manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa ya bawa na ya abdi maridtu falam ta'udni bawa na na yi rashin lafiya baka gaishe ni yace ubangiji kai fa'uduka ka anta rabbul alamin ya zan yin gaishe ka bayan kai ne ubangijin halitta manzo Allah sallallahu yace sai Allah yake cewa bawa na marid abdi fulan bawa na wani ne ya rashin lafiya da ka je ka ziyarce shi ka gaishe shi da ka same ni a wajen shi wannan shine fasar maganar shi radiyallahu anhu kun zo ba ku same ni ba kun samu Allah idan dai Allah zai faɗi cewa mutum ya ja samu sarabin biki a cin yasibu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu kuma lam yajidhu shay'an fa wajada Allah indahu fa waffahu hisabahu an ja an samu kawalwal niyama ba a same shi aka samu ubangiji to ya ga bawan Allah da masari ne na samuwar ubangiji madaukakin sarki Ba hakika wanda ya ziyara babban girman ziyara shine mai ziyara wajen ubangiji ya zo ba ya zo ba ne wajen wani bawa domin ubangiji shine zai mai sakayya a al'adar mu a duk lokacin da muka zauna muka gabatar da karatun alkur'ani shi yasa muke budewa da bismillah yi wa annabi salati to kuma bayan nan sai mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yabo musamman a kowane lokaci zuciyarmu yana rabe da annabi Muhammad babu shafi za ka ɗarera mana ne, sannan kuma sai mu ci gaba da abin da ya haɗa ma wannan waje na ɗan takaitaccen lokaci bismillah ya eh, to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لازم هذا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الزكي والخبز رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول فلا قديمك نادى يا رسول فلا فقيرا إلى غير الإله تعالى قديم بعكس زربية محمد وليس يرى غير الرسول سمالا قديم بعكس الغرب يبو محمد وليس يرى غير الرسول السمالا قديم الصلاة بالباب وهو مؤمل إيابا قديما وهو غير عطالا تصدر عندي غير أحمد إنني أرتي من أحد العباد منالا كريم الصدى يا واصل الجود ما ترى لديف قريما قد أجاد وقالا فحفه على مقدار قفيك مصطفى برايا عطاء لا يخاف زوالا ففي كل خي قد خبطت بنعمة وإني كشاش قد أروم نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآلاء سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بك والخاتم لما سبق راس العباد والهادي إلى صراطك المستقيم على آله كثير دار هذه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah da alamu dai tun budewa hujja dai mana karama dace <laughs> kar a yi maganan da zai wuce minti sha biyar hujja ce sam sam ba za a yi maganar minti sha biyar ba dai akalla in an rage a minti ishirin sai fara da samun aya ce kai din nan zaka ga ji minti biyar <laughs> gashi yanzu daga gabatarwa maganan ina ga har an kai wa innan mintocin da ya faɗa to alal haƙiƙa kamar yadda aka sani a maganar dai guda biyu ne farko zance ne game da soyayya dan Allah so junanmu dan Allah ba domin wani biyan bukatan kanmu ba mu kuma so junanmu don manzan Allah sannan mu ziyarci juna don Allah mu ziyarci juna don annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ne na manzan Allah sallam hadisi ingantacce manzan Allah yana cewa Allah yana cewa hadisin kudusi wajabat mahabbati Ilmuta Walmuta فيا والمتجالسين فيا والمتحابين فيا والمتبازلين فيا ubangiji yake cewa wajibi ne soyayya ta ta saukakan mutum hudu na farko su ne wanda suke ziyara dan Allah mutumin da zai tashi ya zo wajen dan uwansa ba dan komai ba sai domin Allah na biyu su ne wanda suke zama dan Allah mu zauna da juna ba ka zauna da mutum bane dan wani abu ka zauna da shi dan Allah na uku su ne na almutazawirina Habina wanda suke son juna dan Allah na hudunsu su ne wanda suke kyauta wa junansu dan Allah amma da na kula da wannan hadisi hadisi kudusi sai na kula ashe a cikin ziyara akwai duka wannan abin wannan wato akwai abin da ake ce masa ishabi akwai abin da ake ce masa nabi. shi isnabi wato bayani ne ake yi a wasu azance a wajen da ya kamata a wasa shi kuma ishabi yana iya zuwa cikinsa akwai halal to wannan idnabin ya kyautata wannan zancen shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda an bashi jawami'ul kalimi sai ga ya dunkule gaba ɗaya ziyaran a cikin abu da dai wahala ka ga mutum ya ziyarci mutum dan Allah ba tare da kuma an samu soyayya ba ba tare da kuma an zauna ba ba tare da kuma an yi kyauta din ba ko ruwa ne ka bayar kai manzo Allah yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq kada ka raina alkhairi ko ya ta iya mutum ya zo maka dan Allah ka dauki fuskarka ka sakan masa ya ji daɗi ya ji cewa shi ɗan uwanka ne ya ishe ka sadaka a wajen ubangiji to alal haƙiƙa ni mukaddima ne kuma zan mika abin magana ga shi babban bakon mu kafin nan na kai ga jagayya shi din insha Allah sannan kuma sauran ziyarori da za mu tafi duka zai biyo baya insha Allah muna maka barka da zuwa insha Allah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 الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق رادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله شيخ ناصر آه ɗan babbar wannan zawiya ta Sheikh Ado Musa ta gamba da Hullawa bi rahmatihi Sheikh Malam Burhanuddin Sheikh Muhammadu Amin ta gamba da Hullawa bi rahmatihi sauran yan uwa musamman ɗanmu mai albarka da ya rera mana wannan littafi mai daraja a wurinmu ƙwarai ko mai daraja a wajen Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sauran masu sauraro duka. Alhamdulillah kamar yadda mai shimfiɗa ya yi shimfiɗa kwarai babban shimfiɗa ba na tsammanin abubuwan da za mu faɗi zai ƙetare waɗannan ma daliloli. Domin soyayya ke sa ka tuna da cewa bari in ziyarci wani. Kuma in da ka ziyarce shi ko da a ƙabara ka tafi. ila sai ka riƙe ruwan da daka sha a hanya duka tana cikin hidima ta soyayya to alhamdulillah muna zuwa shi khalifa da muka tadda a wannan zawiya mai albarka sai tana da waɗansu lokuta da suka wuce baya shi mala ado musa allah ya gafarta masa na ziyarce shi yana raye na zuwa muka fara magana da shi ga inda nake sai ya ce a'a to ina wani sai ya ambaci mahaifina ya tuna da wurare da aka rika liƙa'i muka yi maganganu iri-iri ya kawo wasu maganganu wanda ina komawa mahaifinmu sai ya miƙe ya zauna ya ce a'a don ado yana nan na ce yana nan ka ziyarce shi ya ce eh. ya ce to yadda ka ziyarce shi Allah ya sa ziyarar ka ta zama daidai da ziyarar da aka yi wa manzon Allah Mahaifin mu ya mun addu'a kwarai ya ce to lokaci ne ya kai yadda ya kai dukkan mu mun yi abin da zamu yi mun yi hakuri yana da 'ya'ya na ce masu albarka kuwa ya ce to kar a rabu da gidan ina tsammanin tun daga wannan lokaci she mu bai samu ma wani sukuni sosai ba ya haɗa shekaru kamar bakwai takwas tara ba wani kai komo ba na mantawa da wannan rana kwaran gaske to da na ji haka sai na ƙara yau ɗan mara ina cewa dan zo in ziyara sai Allah ya kawo ajalci la ilaha illallah alhamdulillah ban dai samu lokacin na samu janazar kai tsaye ba amma na zo ana dawowa muna shigowa akai komai tare da mu kaga biyu ke so uku da shauman nasiru ya faɗi waɗannan da suka zo daga baya-baya ne alhamdulillah yanzu da na zo na tsaya a raularsa ba abun da nake gani sai surarsa sai ina ta ganin gashi ne yanzu kamar lokacin da na zo ina raye sai ina ganin gashi kawai gani so da ka yan uwa ina jan hankalin musulmin duniya musamman hal ɗariƙatun tijjaniya ziyara wata abaci wacce ita ce ibada kun ga izan kun lura mu abinda muka karba daga annabi muhammad ko in magabatan mu suka karba ina ban ma isa karbowan ba su suka karbo muka ansa a wajensu shine lallai duk jimlan abin da aka tsara a aikin haji gaba ɗayansa ziyara in ka lura da aikin haji ibadoji ne galibinsu na ziyara duk guraren da za a ce ka je wuri kaza ka je wuri kaza ka je wuri kaza za ka ziyarci wurare ne wanda suke da alaƙa da cewa annabi muhammadu ya je wurin ya zauna a wurin ya yi kaza a wurin ya yi kaza a wurin sai ka je ka ziyarci wurin. a wannan ziyarar ne ake ce an karbi ibadarka in ka lura da tsawon arfa ibada ce da in ka tattare ta sallah da ake yi a arfa ake hada salloli guda biyu wani abu ne da ake yi don koyi da abin da ya gudana a baya zaman da zaka yi arfa da duk addu'o'in da zaka yi duk da shi shi haji arfan shi ne haji din to da abubuwan in ka lura su ziyara ne dan uwan ka ta sai a ce to kar ka wuce ka biyo ta muzdalifa me da ka yi a muzdalifa me da ka dauka ziyara ne in aka ce sai a ce ka wuce ka zo ka yi kaza duk abubuwan in ka lura da husu ziyara ne don haka mu abin da muka koya shine za ka yi aikin haji a matsayin ziyara babban gurin da mu muke da shi a aikin haji shine kabarin annabi muhammad so da mu a gurinmu abin da za mu je mu samu a kabarin manzon allah ya fi abin da muka samu a arfa wallahi ya fi ya wuce abin da muka samu a ɗawafi da sa'ayi da jifan shedan abinda da mu samu a ƙabar manzo Allah biya so da in ka zo duk ladan da za a baka misali ka zo aikin ka zo ɗakin Ka'aba babban masallacin da duk duniya babu kamansa wannan alal idila mun yadda babu kamansa to da za ka je kai sallah a baka lada miliyan dubu ka dawo madina kai sallah a masallacin annabi muhammadu sai a baka lada ɗaya tak wancan lada miliyan dubu wancan in ka gama babu annabi Muhammad amma wannan da ka gama kuma za ka je ka ziyarci manzan Allah ittifakan duniya ta yadda musulunci ya yadda in kai wa annabi Muhammadu salati zai mayar maka kowa ya yadda kowa ya yadda ka ziyarci manzan Allah ka ce assalamu alaikum ya rasu rasulullah zai kama sunanka ya gaishe ka a me kenan a ziyara don Allah gaya mun tsayuwan ƙarfa, gaya mun tawafi gaya mun in annabi ya kama sunanka ya gaishe ka don Allah abubuwan da ka samu duka a wannan gudun sun kai kama sunan da manzo Allah ne maka to yan uwa ziyara muhimmiyar abaci ziyara ibada ce mai ƙarfi lallai ladubban da ake samu a cikin ɗariƙa babu kamar ziyara yan uwa musamman yan ɗariƙa yana kira mu daina shantakewa mu daina zama mu rika yin ziyara don haka insha Allah za ka rika ganin motocin mu suna wulkawa mu tafi Kano mu je Guru mu je ina ne mu zo Bauchi mu dawo mu ƙara zuwa Bauchi duka domin ziyara ne daga ziyara za ka je da ka je ziyara ka gaisa da wanda ka ziyarta babban bawan Allah yana yi maka addu'a ba ka dawowa da kowane irin zunubi tare da kai ko ba na son in ƙara wani ma dalili wannan dalilin da shehu nasiru ya bamu a farko ba ni son a manta da shi hadisin guda ɗaya tattare duk abin da ake nema na ziyara akwai muhabba akwai ziyaran a ciki akwai eh, julus akwai kyauta muna zuwa nan shehu Nasiru ya tare mu da ruwan sanyi wannan ruwan sanyin ina tsammanin insha Allah Allah zai sanya hantarsa da ita domin in kun lura annabi Muhammad an tambaye shi ayyin amlu a wani aiki ne ya rasulullahi ya fiye ce iku amul ci da abinci aka tambayi manzon Allah wani aiki ya fice ibradil kabidizi a dishi sanya hanta ma'abociyar kishi ba aikin da ya kai in dai me yawan sako bagaya min bagayal banu isra'il za ta sanya hantan kare fa ba dan adam ba a yafe mata duk abin da ta yi shekaru tana yi a bata aljanna saboda ta sanya hantan kare aka bata aljanna to ina kuma hantan halittar da babu kamanta wala kadakar ramna bani adam muhammad na fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kaseeran mimman kalkana tafdila ya sanya hantan ya kawo mana wani abinci har da kwai a ciki muka yi ta ci to ina tabbatar muku wannan abin da ya ya isa a kalle shi a matsayin girmama bako addinin musulunci ya yarda da girmama bako kwarin gaske wannan bakon ko koda ba musulmi bane ko da ba musulmi bane ba na son tsawaita farko dai muna godiya barai da Allah ya kaddarta na samu damar wannan ziyara wacce na sa rana na ƙara sa rana ina son in zo in ziyarce su gaba ɗaya in gansu don soyayya don mu ƙara yaba musu nasan duwan da ke bibiyan majalisoshi ko a ina na majalisi na kan yi addu'a ga wannan samari namu masu albarka wannan samari namu wallahi fitiyatun ne amanu birabe samari ne wanda suka nutsu cikin kokari wajen tabbatar da addinin musulunci da yawa ana yi musu kallon wai suna kare ɗariƙa ne to an ka kare ɗariƙa ka kare addinin musulunci so da kowane irin halitta wadda suke ibada ai akwai ɗariƙa ciki aljannu ma sun ce wa inna minna salihuna wa na duna zalika kunna idada aljannu ma kunna ɗara'ika idada balle mu sau uwa musulmi ina nuna godiya ta kwarai da wannan ziyara wanda insha Allah za mu haɗu da imamu Junaid za mu haɗu da Abul Fati su da dan Allah za mu haɗu da su mu ƙara ƙarfafa abin da ke tsakaninmu muna cewa Allah ya saka muku da aljanna Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙarfafa gwiwanku abubuwan da kuke yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ƙoƙarin da kuke yi a social media na tabbatar ba ku ba duniya ma ta san an samu nasarori domin an sakatar da waɗansu muryoyi da suke haurawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kuma daidaita harsuna har ma wanda bai yadda ba ya dawo ya yadda har ma wanda yake maƙiyi ne ya yi shaida da cewa abin da ake yi din daidai ne da haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan gajeruwar ziyara wannan yan lafuza na wanda ba wani daidaituwa suke da shi ba ina fatan su amfanar da mu ina kira da babban murya mu rika ziyartar juna mu rika ziyartar juna ziyara alheri ne babba don haka ina ganin zan dan tsaya kila ko in an buƙaci wani abu na dawo ban sani ba a karwa kallon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, jawaban da aka yi wato ba mu san dai me zai ne ya kamata ce ba kai. Saka la ta'alika alaihi illa ta'alluq. Eh mu abin da zamu faɗa dai marate da zancen. Domin zance ne wanda yake kalamun alik. Magana ne wanda yake mai haske daga bakin manya-manyan malamanmu kuma Allah ya saka musu alkhairi wanda wannan zumunci ne matina tun wato tsohon zumunci ne da ba suka ce wai tsohon zuma ya fi magani <laughs> wanda duka zumuncin ka fi salsalarta ba kasuwanci ba ne in ka bi salsalarta ba auratayya ba ce in ka bi salsalarta babban abu ɗaya ne shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyara ce domin Allah domin manzon Allah in ka kasuwanci ya shigo ciki to na biyu ne in kaga eh, eh, eh, aurata ya shigo shi ma na biyu ne duk abin da ya shigo ba shi ne farko ba kaga ya ishe mu a ce dukkanin al'amarinmu muna komawa ne ga zanabin shugaba dukkanin al'amarinmu yana komawa ne ga alƙur'ani a hadisi dukkanin al'amarinmu yana komawa ne ga musulunci ga baki ɗaya wala ta mutum da illa wa antum muslimin saka ni ba ni ne mai taliki ba musamman an ce in mai fili ya zo mai tabar ma ya zan naɗa tabarma na ga baki ɗaya zan mika abin magana ma wanda ya cancanta magana ko afwan eh, wanda ya cancanta magana shine Sheikh Burhanuddin wanda shine zai taliki akan wannan jawabi sannan ni kuma sai na yi khatma sai a sallami abin jawabi amma kamar yadda ka ce kila kasuwanci zai biyo kila aurakayya zai biyo Allah ya sa aurakayya ya biyo Uh, <laughs>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 cikin wannan babban zawiya tamu ta maulana Sheikh Ado Musa ta wa rahimahullah ga mu a gidan zaki kuma ambasado safir salmi eh, jakada ne na zaman lafiya na duniya gabaki daya Shehu Muhammad Nasir gama cikin gidansa kuma zawiyansu tare da babban bakonmu kuma babanmu kuma malaminmu Shehu Malam Yusuf dan Shehu Muhammad Rabiu dan Alhaji Allah ya saka da alkhairi daga jihar Kaduna ba soyayya ta Allah ba wanda Allah shi yake shirya irin wannan kuma irin wannan soyayya ba inda ake samunta a yau yadda duniya ta ƙare sai a gidan shehu radiyallahu ta'ala a kuma failan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mu ne soyayya ta Allah ta yi saura a tsakaninmu tsakanin dukkan ƙungiyoyin mu ne da ka taso daga calbinka sai jakanka sai ƙur'aninka da 'yan littattafanka tun daga maiduguri har ka je Legas. Tun daga Yola. Tun daga Yola. Har ka je Legas. Shin ba abuwa <laughs> ashe shi mala yusuf ashe kishi ne gira ne ya abin nan to kun ji ba mutanen borno eh shi mala yusuf ya ce tun daga yau ladance eh da har zuwa Legas ba tare da ka kashe naira ba duk gidan da ka sauka a cikin gidajen shaurai ka ce kai bako ne ba tijjani ba a taɓa ganin ka ba ba a san iyayen ka ba ko da daddare ne ko ka sauka musamman ka zo ana wazifa ka ce kai baƙo ne ana daifun ilaikun Yi baƙo ne gare ku to sai ka yi zaton inda wani baƙon wanda ka riga shi zuwa shi ya zo don wata buƙata to dai zaton irin ɗan uwa ne na jini siriki ma kai abubuwan da da yawa su biya da irin takarimi da dai ana ta maka cikin soyayya ce kawai don Allah mu ne muka samu wannan alhamdulillahi daga nan har Legas duk da ka sauka wannan ya ishe mu shaida shaida duniya ta ce ta zahira ya ishe mu duk mai hankali ya gane wallahi Allah nan da ake musu bauta mu ne ahalin lai wallahi mu ne nasa wannan kawai ya isa ba wata kungiya da take da su kan yan kungiya sun sani ba wani wanda da ya zo duk gemunsa ko da ta kai gwiwa ya zo ya sauka a gidan wani mai gemu wallahi ba zai da shi wallahi ba zai yi ba eh, amma mu almajirin shi wata jani almajirin shi rai wallahi ana ganin kare ballanta na maka ce maka kai sharifi ne kuma nurin ala nurin kenan ba mai cewa ne na saban ka ne ka san a cikin annabi yanzu sallallahu alaihi wasallam ba haka dai mu mu gode Allah wannan abaka gadar mana kuma hadisin nan da shi na sai kawo da Imam Ahmad ya rawaita Imam Malik kuma ya rawaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat mahabbati lil na fiya wal mutazawirin fiya al soyayya na banji Allah fa yace ta ta wajaba ko ciwo wal mutajalisi na biya wal mutabazili na ko yawa fiya ciwo al hadisul qudsi ne kamar da shi faɗa wannan kawai ta isa falalan soyayya soyayya na fata ta waje ba Allah Allah akan masu ziyara domin ni masu zama domin ni masu kyauta domin ni babu wanda za ka samu wannan sai gidan shehu tijjani sai gidan shehu ibrahim su bi da ka barin tsawaita magana na ba shehu mali yusuf allah ubangiji ya saka da alkhairi allah ya kara soyayya kuma ya ishe mu shara ka sake ɗauko da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwa ya ziyarci dan uwansa dan Allah ba dan komai ba dan jin daɗin haka Allah ya daga mala'ika ya zo ya masa rakiya kuma mala'ika ne ya zo dinga masa tambaya wa da ka ziyara wa ne na ne ciwo dan kana da wata ni'ima ne a gurinsa da ka ce dan ka ribace ta a kana da wani alaka ne dan uwanka ne na zumunta da wani bukata ne ce a kawai dan je ziyarce shi dan Allah ya tabbatar da ziyarar da zai dan Allah tukunna sai ya ce masa ni mala'ika ne daga gurin Allah Allah ya turo ni maka wannan tambaya wannan mai gaya maka na ma albishir Allah ya gafarta maka kuma ya baka gidan aljanna Ziyara ka aljanna wato kai tsaye ne ga ziyara dan Allah shine ziyarar da shi malami Yusuf ya mana kuma ga wani abu da ke ciki irin kamar yadda ya faɗi takarimin da shi Muhammad Nasir ya masa da tawagan nan duka duk wannan yana daga cikin sirrin ziyara a cikin sirri na ziyara da ake samu shine hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya saukar da mumini ba kuta ya ciyar da mumini guda ɗaya to Allah zai ba shi laga kamar ya sauki annabi Adamu ne da Hawwa wa sannan annabi ya ce in ya saukar da mumini biyu kuma zuwa uku to kaman ya sauki annabi adamu ne da hawa'u da 'ya'yan adamu ga baki ɗaya yanzu irin wannan alkhairi da shaumala yusuf bai zo ba ai kaga da yau gunguri ba ce ta ta ne shi Muhammad Nasir ta ne cewa alkhairorin da yawa amma la da dai wannan fadala na bako na bakuntan la Allah da ban bulske ta ba in ba wasu baki ne suka zo ba yanzu shi Muhammad Nasir ya sama mana lada daga hadisin annabi cikin hidiman da ya muku cewa kaman ya sauki annabi Adamu da Hawwa'u da dukkan 'ya'yan Adamu. Haka hadisin ya ce. Da dukkan 'ya'yan Adamu kaga har wa'inda ba musulmai ba ke. Duniya kenan gaba ɗaya daga farkon ta zuwa ƙarshe. To in ba a ziyara dan Allah ba ina da ka samu Sabila da ka mun gode wa Allah annabi ya sake cewa baƙo in ya zo maka ka ba shi ruwa. faruruwa in ji iyayenmu suka ce ko faruruwa ga ka kawo baƙo ya sha. to wannan ka kawo masa sha annabi ce da Allah zai gwada mu bakon abinda Allah ya ka kai ne masaukin baki annabi ya ce da daga ranar an daina bakunta ya ce da he bakon ya yi hasada ma irin abinda Allah ya baka kawai gida gida ce don wannan farin ruwa ne ba na ba irin wannan annabi ya ce da kowane ko da guzurinsa ne dinga tafiya ka gani a cikin soyayyen Allah muka samu wannan su biya da ka shi malayi su Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara kusanci kuma ba dan manta cikin wannan ziyara na tabbata ruhi ta tana wurin wannan wuri shine wa shehu malam Mustapha mai diwani eh, ya sha shayi tamannin a irin wannan sosai sosai amma wata rana za a haɗin Allah ya yarda da dai mun shasha zuwa wurarensa da shi Muhammad Nazir amma shi ma su kai mata rana da mu dirka a gidanka da tsakiyar rana <laughs> sai dai ma haɗa filin maulidi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya biya bukata wannan mu shiyado sauran shehunan mu Allah ya kara musu haske kamarun su shi ma Allah ya kara kusanci shi ma eh, Nasir jakada na zaman lafiyar duniya wanda wannan ya isu alakabun alfahari gare mu mu almajiran shehu an san mu da zaman lafiya ya shi yadda shehu muhammad nasu duniya ta gani yadda aka zo aka ba shi wannan satifikin. wanda manyan ƙungiyoyi na duniya ba ɗaya ba ba biyu ba sun kai goma suka ga cancantar sa ashe mu zaman lafiya ake koya mana kuma duk karantar wanda muke karantarwa ne na zaman lafiya mu ba mu ta'addanci tare da mu duk wanda ya mu ya san tambarin mu shine la ilaha illallah Muhammadu ita ne tambarin mu sai alqur'ani mai girma sai kuma sauran ilimai sai adabu wanda ba ta da misaltuwa su ma sun sai da haka Allah ya saka da alkhairi shi sai a cika Allah ya biya assalamu alaikum to kamar yadda nake zato kenan da ina ganin da yake ni ne na to kamar ni ne nake da lada da yawa ashe mai masaukin mayafi wato kenan ziyara tana da sirruka daban-daban aka rama kallawo yanzu kenan kai da ka tashi kai ziyarar da wanda ka ziyarta sai a rasa wane ne ma ya kwashe ladan to ni a fahimta ta wa mai masaukin shi ne ya kwashe ɗumbun ladan to da mai masaukin ya samu rabautuwa da yawa duniya muna godiya kamar yadda ashe eh, ya faɗi shan nasir Allah ya ƙara tsawaita kwana Allah ya zuriya albarka Wala yan uwa wannan abin da aka yi mana na girmama shan nasir shi a musa a kaduna ni na bar kadunan ban san da taron ba a lokacin da ban fita daga kaduna ba gaskiya sai da na shigo bauchi na ziyarci shehi a gida sai ya ce min ai shi yana Kaduna za a bashi a wadda zaman lafiya to kun ga wannan ne mu dama abin da Allah ya mallaka mana ne zaman lafiya ne mu ba wani abin da muke nema illa zaman lafiya ba mu naɗe taburman wannan zama ba sai na cewa ina kira Sheikh Nasir Sheikh Burhan da dukkan mu wanda muke tare da su a yi wa Falasɗinawa addu'a. A yi wa Falasɗinawa addu'a. Wannan gurin na Falasɗin muna da alaƙa da shi kwarai ko dan ma dai ka kalli annabin mu Muhammadu nan ya je daga nan gurin ne ya wuce ya tafi ganawa da Allah tabaraka wata'ala ashe muna da karfan alaƙa da Falastinawa su kasancewar su musulmi muna da alaƙa da gurin Masjidil Aqsa allazi barakana hawla lenirhu min ayatina da haka muna da alaka kwarai annabin mu aka yi masa abin da ya nuna duniya babu kamansa aka tara duk annaba a gurin suka girmama shi wuce zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan gaskiya ina daidai jiya cikin karatun da shi yayi ya ce in watan maulidi ya zo wai abin kaman wata tukunya ce da zaran watan ya zo sai ka ga ƙiyayya ta taso ta taso in ta tausa ta tausa ba a iya rufa sai ta yi wani turiri ta fito na ƙiyar manzon Allah. Jiya yake magana yana kallon shi. Sau da aka yi soyayyar nema ta motsa. haka za ta motsa wallahi maganan ta shiga jiki na kwarai to da ka Allah isaka da alkhairi wannan ziyara muna godiya da ita wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ila lifa Allahu akbar a'udhu billah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah na so a ce ban sake ce komai ba tun jawabin da shi babban bakonmu wanda ya tattara dukkanin alkhairin ya kawo mana mu dai mu da muka karbi baki kawo mana alkhairin aka yi to ko da ce mu muka tafi da shi ba mu aka yi <laughs> kaga wanda ya bayar alyadul ulya khairun min alyad sufla laula yad sufla eh zama fa zadul ulya ah. <laughs> Allah wato kaji kasan malayin an yi haka to za a shekara amma dai abu da nan tuna da hadisin nan na sayyidina abu huraira Allah kara musu yarda wanda imam muslim ya rawaita banda eh, saboda in kara tunasar da al'umma falalan ziyara ne. wanda mun so mu tattauna matsala guda biyu amma saboda ba zai yiwu ba teku ne suke zaune a wannan wajen idan aka bar shek Yusuf da jawaban da zai mana to ina tunanin za mu kai gobe mu kai gobe gobe gobe gobe sai dai kawai mu haƙura sai dai a ce kawai to in ɗaktar wata sa'atu amma idan aka ce to ta'aliki fa kwa hujja ne shi burhanuddin sai dai zamto ta'alikin nan tana so ta zama ita babi ne mai faɗi gashi yanzu ne ma zan mace ta'aliki abin da yasa abin da nake so na magana akai shine hadisin nan na sayyidina abi a wanda manzo Allah ya cewa man zara akhallahu أو مريدا أو عاد مريدا ناداه مناد من السماء duk wanda ya tashi ya zarci ɗan uwansa ko ya je gaida wani marar lafiya ya ce mai kira daga sama zai kira shi mara wani mala'ika zai kira shi an ɗibta wa ɗaba shaka zai ce madalla da kai kai mutum ne na gari ka daɗaɗa cikin alkhairi kuma tafiyar da kai ma ta yi kyau sannan kuma sai ya ce masa sannan kuma waɗa batilakal janna aljanna ma ita ma buri take yi da ta ji daɗi da zaman ka cikinta dukkanin dama alkhairin ƙarshen ta shine saduwa da manzo Allah shi kuma saduwa da manzo Allah lahira babu fa sai in an shiga aljanna Allah ka sa da mu da annabi kuma wannan karamci ne da kuka mana wallahi mun ji nauyin abin maganan hadisin manzo Allah da kullun shauƙanin yana karantawa don a sani na dai ban san wanda aka ziyarce shi biyan Ibrahim a dai sani na a wannan zamanin domin na farko da aka duba waye suka ziyarce shi sannan wani irin jeji suka keta ba don kai bane fa saboda shi ya ziyarci manzo Allah ya ce ya rasulullahi na zo maka da kafa na hau kan jirgin ruwa na zo maka na hau kan kwale-kwale na zo maka na bi jeji na zo maka na bi birni na zo maka shi ko manzo Allah duk abin da ka masa dai sai Allah ninka ma goma wani ma ya an ninka masa dubu wani ya an ninka masa dubu dubu wani ya an ninka masa bigare hisabi to shi yau ya ce wanda Allah musu bigare hisabi wanda an tashi an zarce shi an ke ta hazo tafiyar kilomita dubu hudu domin ba kai bane an je ne ana son وما كفأوا في wal garbi فدفدا hmm. ila makkatin ila لشم shasa'i. وأهل زماني كلهم فاذا راكيا سوى من كلان هجي An je ne ana san ya ba da wannan sirrin kamshin nashi shine annabi Muhammad wannan sirrin kamshin kuma da yawa wanda suka je sun same ta mun gansu yau kullum ana ziyartar su dan Allah kuma Allah ya hore mana mu zo mu ziyarce ku dan Allah to hadisin dai ya nuna cewa wanda dai aka wannan sho yana ce wai hadisin manzo Allah in an zo masa ziyara ya ga irin wannan wufudi din da yanda aka hidimta dan Allah sai ce manzo Allah ya faɗa idza sana lakum ma'rufan fakafi idan har mutum ya muku wani alkhairi ku saka masa alkhairi idan ba za ku yi saka masa ba ya ce ku yi mai addu'a ya ce wallahi ba dan addu'a ba da ni kan an mun kamun ga da zan ji kunya eh ba dan dan muku addu'a ba ni da kun gama da ni dan ba zan yi biyan ku haka wallahi mu dai mu dai yanzu addu'a ma dai ku kuma na <laughs> addu'a ma sai dai ku kuma na eh dai mu za mu yi muku addu'a manzo Allah dai ce an zahar gaibi kuma yanda kuka faɗa lalle san Palestine suna buƙatar addu'a duk musulmi mai imani ya waje bai musu addu'a kuma in mutum ba zai dubi mutanen wajen ba ya duba mazharin annabi a gudu annabi ya je wajen an tara annabawa dubu da dubu ɗaya da dubu ashirin da dubu dubu ɗari dubu ashirin da dubu a ce an tara annaba dubu ɗari dubu ashirin da dubu to waye gwanin ka a cikin annabawan mu dai gwanin mu annabi Muhammad hmm. sauran magwanayen mu ne amma inda manzo Allah muka rike shi sannan kowa ya biyo baya to amma ya zanto yau mun bar wajen wasu ma sun mai da shi abin dariya wani ma ka ce maka ni bai ba ruwana to ayya miskinanci ne wallahi miskinanci dan muna gani na faruwa a kasashen mu mu din a Najeriya babanmu. mu ya kamata mu tasu da addu'a kuma wanda ke da ikon abin da zai iya yi domin taimaka musu da tallafa musu muna jin labarin yadda ake ta ba da gudunmawa musamman manya-manyan shehudanmu mun ji labarin abin da shehu maulana khalifa shehu mayin ya yi ya ɗauki tallafin dala miliyan guda ya ba su dala miliyan guda nan a najeriyance a yau a canjin kasuwa ya ɗaukan biliyan ɗaya ne da naira miliyan ɗari biyu biliyan da ya ɗauka wannan niyya da alkawari ya danka wannan kuma kwanan nan muka ji maulan musulman usman bauchi ya ba da naira miliyan ɗari to haka za mu yi ta gani wannan ya bayar wancan ya bayar hatta yan uwanmu ma an samu wanda ya wannan kokarin a garin kaduna ɗin mm. ko a nan ai dole a faɗi alkhairinsa malam ahmadu gumi ya haɗa gudumawa ya ba su ya tallafa musu banda wasu wanda suka yi a ɓoye duk wanda suka yi abin alkhairi muna fatan a haɗa kokari a nan wata awanu alal birri wa takawa wala ta'awanu alal ismi wal udwani wa taqullah hujja Allah ya saka mana alkhairi mun ji kunya da wannan karamci na ku. naku eh, shakwa yana ce wai an kawo abinci an kame kawai ne da dare ce to dai ka san da su bayan Allah ba su raina alkhairi kawai ma sai na fahimta. amma in mu ce mu ga irin abin da ake mana to ina ga kullum in an ga mun fita da ce ina za ku je wajen shi ne za mu bi ku da ba mu faɗa ba <laughs> Allah ya saka muku alheri duka ku Allah mai lafiya in ka tsaya cikin sa Allah ya tsaya cikin hidiman ku kuma koyaushe muna kallon ku muna bibiyan abubuwan da ake yi muna fata a cigaba da samun addu'a da mu da dukkanin yan uwa baki daya ah, muna kuma godiya da wannan karamci da aka mana na wato World Human Rights Commission na duniya da suka yi wannan karramawa ba zaɓin mu ba ba tsarin mu ba wannan muna fatan Allah ya karrama mu fiye da karrama mu insha Allah muna nan muna shirye shirye Allah ya yarda na'am na'am Allahu akbar Allahu akbar ko muna mika muku tasiya na shishe muna jin kunyan fada muna jiran sai in mun zo an gan mu diran kamar yadda shabara ne ya ce da mi diran miki insha Allah Fatiha salatu Fatiha insha Allah

الله.